Irimiya Sura arba'in da biyar Saƙo zuwa ga Baruk Ga abin da irimiya annabi ya faɗa wa Baruk ɗan Neriya a shekara ta huɗu ta Yahohiyakim ɗan Yosiya sarkin Yahuda, bayan Baruk ya rubuta maganar da Irimiya ya shifta masa a kan littafi cewa, Ga abin da Ubangiji Allah na Isra'ila yana ce maka, Baruk, ka ce, kai cona Ubangiji ya ƙara baƙin ciki da wahalata. na gaji da nishe nishe ban kuma huta ba, Ubangiji ya ce, Ka faɗa masa wannan, ga abin da Ubangiji yana cewa, Zan rushe abin da na gina in kuma tumbuke abin da na dasa a duk faɗin ƙasar, ya kamata ka nemi manyan abubuwa wa kanka? Kada ka neme su, gama zan aukar da masifa a kan dukan mutane, in ji Ubangiji, amma duk inda ka tafi, zan bar ka ka kuɓutar da ranka.